والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى سجبي واتي بما يكون ساكي هدوا لدي ونلوكتي دنشي قبل كراتو للتاين صحيح البخاري muna cikin kitabun nika wurin tashin mu na yau imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ce babu mau'izatin rajul ibnatahu li hali zawjiha babin mutun shewa diyarsa wa'azi saboda wata halayya da take gudana tsakaninta da mijinta حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب ibn abbas ya ce ban gushe ba ina mai kwaɗayi akan in tambayi umar ɗan hatsari anil ni daga matan nan biyu min azwajin nabi daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam allataini ni Allah ta'ala waɗannan da Allah subhanahu wa ta'ala ce game da su in ta tuba Allah in kun tuba zuwa ga Allah faqad faqad kuma hakika dai zukatan ku sun riga sun karkata kun yi kuskure ku tuba zuwa ga Allah hatta hajja wa hajjastu, ina ta kwaɗayi ina ta dabrancin lokaci da zan samu sarari da yalawa in tambayi Umar ɗan Haddadi game da wannan fassara, wannan aya ma'ana hadisin da ke fassara ta sai da zai zo aikin hajji kuma ni ma zan zo aikin hajji tare da shi hajja wa hajjajtu ma wannan ya nuna kenan wani bangare na ilimi saboda jin nauyin malami da irin girma ne ga zuciyar ɗalibi yakan so shi mai tambaya lokaci mai tsawo amma yana ta tabarancin lokaci da ya dace alwaqtul munasib da sual sai zama yana ta dibin lokaci wanda zai samu sa'a ya mai tambaya a shekini ya kamata a rinka lura da yanayi da lokaci gwargwadon abin da za a tambaya wa adala wa adaltu ma'ahu sai ya ratsa Yi ma sai na ratsa tare da shi bi idawatin da salka ta ruwa fatabar raza sai biya bukata ta yi sun maja'a sannan ya zo tafto ala ya dai min ha sai rinka zuba mai ruwa A kan hannayensa daga wannan salka fatabar ba a yi a wannan kaga wannan yana cikin ladani ga ɗalibi har ya rika ma malami ne sadaka ko buta yana zuba mai yana aron kuma wannan ba za a lissafta shi ba ma'anar ɗaukar kai ko kibli da hasabin hal fakultu lahu sai ce mai ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai manil mar'ata ka rike nan duk zaman da sun kai a Madina ba su yi aikin hajji ba shina ta bibin lokaci shina ta tabarance shina ta neman sa'a da zai mai tambayan nan bai samu yi mai ita ba sai da sun kata kuma ko da sun kata yin sai da ya samu lokaci munasib ya ce mana mar'ata ne su wane ne matan nan min azwajin nabi daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama allatani qala Allah ta'ala waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ce game da su inda tuba ila Allah faqad sagat qulubukum qala sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ajaban laka ya ibn Abbas abin mamaki game da kai ya kai dan Abbas kuma Aisha wa Hafsa Aisha ce da Hafsa abin da ya sakila umar ya ce mai wa ajaban laka saboda wannan labarin yana yiwa ya san shi ko ga wanda ba umar ba ko da ga kari abokin karatu ko abokin zama daga cikin sahabbai tsara ne ko na gaba gari shi ma yana iya samu wannan labari game da su amma me yasa ki tambaya kowa sai dai umar dan hafsa saboda isnadi ne ya zama aliya dan duk wanda ya tambaya ba ibnu a ba Umar ba to isnadin zai zama nazil amma in Umar ne kaga ali sai zan tsakani ne da annabi mutum guda Umar amma in ya tambaye wani to Umar ga Umar ya ciya saboda haka ga wani ga Umar sannan akai kai ga annabi don haka mutum ke na tsakani da annabi sai isnadin ya zan nazil su kuma malamai sukan yi shauƙin isnadin zai zama aliyar sune Aisha da Hafsa sun masa kabala Umaru al sai Umar ya ci gaba da wannan labari ya su wurina ta kawo shi kala ke kuntu ana wa jarun li na kasance ni da wani makwabci na min al-ansari daga cikin yan garin Madina fi bani umayya shi wannan makwabcin nau yana cikin kabilar bani umayya bin zaid wahum su ko kabilar bani umayya bin zaid min awalil madina suna ƙauyen madina suna garuruwan da suke can gehen madina awali kamar tsawon tahiyar mil shidda ko takwas wa kunna na ta nawa nuzula mun kasance muna jamayayyar sauka alan nabi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzu yawman sai ya halarci majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam yau wa an anzil yawman ni kuma sai in halarci majalisar gobe kenan shi da wannan aboki na da sun yi haɗaka ta ɗaukar ilimi a Umar ya zo yau duk abin da aka yi a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruwaita shi kuma wancan yana can yana kasuwanci ne ko yana aiki gona dai in ya zo sai ya faɗa mishi shi kuma Umar gobe zai da gona ce ko kasuwanci ne shi wancan abokin nashi sai ya zo majalisar annabi duk karatun da an kai sai ya zo shi wada mai wannan shine na sanawa bin nuzula annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan nan matukar kwadan sahabbai ga ilimi ha haɗaka suka yi ta jamayayya ta neman ilimi in baka samu zuwa ba yau wancan ya gobe bai samu zuwa ba kai ka zo kaga in kuna haka ba wani darasin da zai kuce mu ka sanar sai abin da an kai bai nan ke san da kai abin da an kai baka nan kuma wannan yana karantar da mu ka yadda ka yi karatu ga abokin karatunka kaka ba a ba karatu ga abokin karatunka dan mai yawa mu ɗalibai muna da irin wannan matsala sai a ga mutum kila da ma malamin su zai shugabantar da wani ɗalibi daga cikin sai ce ya karantar da su sai su rinka munki munki to wannan yana nuna kenan kana iya karatu ga kari ma'ana azzamil abokin karatunka fa'iza na zartu idan na halarci majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ci tuhu sai in zo ma abokin dau bima hadatha min khabari zalika al-yawm da duk abin da ya waru na labarin wannan yini min al-wahyi na wahayi ka kenan bima hadasa min khabar zalika al-yawm am amma kaliman min al-wahyi ta fitar da shi daga umumi aw gairihi yana iya kuma gamewa zo bai da labarin abin da ya na wahayi ko kuma har abin da ba wahayin ba wai za na zala shi kuma in ya halarci majalisar fa'ala mithla zalik shi ma zai yi haka game da shi zai zo ya karanta mai duk abin da ya kasance wa kunna mun kasance ma a shara quraishin mu jama'a quraishawa a ma a shara quraishin mansubun ala wa kunna ma a shara quraishin mansubun ala al-ikhtisab wa kunna a أخص ƙwarai قريش mun kasance mu jama'a ƙwarai shawa na galibin nisa muka rinjaye mata mu ɗabi'ar mu da al'adar mu ta ƙwarai shawa da ƙwarai shi shi an sama mata ta a ƙasa mata ta ba ta fara gitta mai da magana dole in yace ta saurari abin da yake ta yake ba su haɗakawa mace ƙafa ko alama ba zai taron mu suna da tsanani game da sha'anin mata ba su taka musu birki ko kaɗan. Falan ma kalim na Allah ansar lokacin da muka zo Madina bayan mun yi hijira mun zo Madina idza qaumun sai ga su mutane ne an shahe mubtada sai aka bar haba idza hum qaumun sai ga su mutanen Madina wasu mutane ne taklibuhum nisa'u da matan fukarin jahil su ko al'adar mutanen Madina namiji bai yake da mace mace ka jagoranci da abin da shi za a yi ma'ana mace na iya shata ma namiji amma shawa ba su wasa ba su ɗaukar rigi tsakaninsu da mata amma sai ga sun koma madina sun samu al'adar garin mata su adda faɗa a ciki fasadika nisa'una sai matan mutum a kasance ya a min adadin nisa'il ansa suna kwaikwayon ta gara da ɗabi'a da hanya irin ta matan ansaru tun da kaga duk garin da ka koma da waya al'adar mutanen garin ba ta sace ka ba Fasa hito ala imra'ati kuma ɗan hada da yake wata nan sai wa mata da tsawa nake kai faraja azmi sai ta mai lamini fa an an turaji a ne sai ni yi mutum wannan mai zuwa da ta yi min an da turaji a ni bi ta auki masdar fa an kartu mora da an da fi'ilin sai an narki su a mashi su masdar hmm? wa ma huwa bi muzahzihi an yi wa ta ay ta'mira aw amiru, fi wani masdar an al masdariyah qalat tace wali mutun kiru dan me kake mutun an urati aka in mai dan ma magana fa wallahi na rance da Allah inna azwajan nabi matan annabi sallallahu alaihi wasallama la kan su kansu suna mai dan mai magana wa inna ihdahunna kai har an kai ga ɗaya su ma la tahjuruhu takan kaurace mai al-yawma tsawon yini gaba dai da warkon yini har karshe ne al-yawma duk tsawon yini ta kaurace mai hatta laila hatta ne ya shigo fa ni zalika wannan magana da mata na ta waje yanzu ji Umar dan sai abin ya taddame da hankali nake gidan annabi haka na haruwa annabi yi magana mace ta kitta da magana ta har ma ta kai ga kaurace mai tsawon yini har dare wa qultu la sai nake wa mata ta qad khaba man fa'ala zalika min minhunna lalle ko duk wanda ta yi haka cikin su ta tafi ثم جمعت عليه ثيابي sai na saftura ta fa sai na sauko fa dakhaltu sai na shiga ala hafsa wurin hafsa fa qultu laha sai nake mata ai hafsa ya ke hafsa atugabibu ihda kunna annabiyya sallallahu alaihi wasallama yanzu ɗayar ku takan yi fushi da manzon Allah al yawma tsawon yini hatta Layla, har dare ya shigo qalat hafsa ce na'am lalle haka yana kasance a nan gidanka fa qultu sai nake kada khifti wa khafifti ke ko ta ke yi azara a fata amanina an yaqbi Allahu li ghadabi rasulillah kina ko amince ma Allah shi fushi dan fushin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fata haliki ki halaka la tastakfirin nabi sallallahu alaihi wa sallam yawaita manzon Allah maganganu wala turashi ihi kake mai dan mai magana fi in game da komi wala ta ta'shuri kake yarda ki kaurace mai wasalini ma badalai kuma duk abin da kika so ki tambaye ni zan baki kaga wannan ya nuna ya yakan shiryar da yarsa ya yi mata gargadi daga mugunyar zamantakewa da mijinta ya hore ta da zamantakewa mai kyawu sannan yakan nemi taimako da gudunmuwa akan ta yi ɗaha ga abin da ya azata ta hanyar share mata hawayenta daga wasu abubuwan daga bukata ya haɗa mata kacce ta kaurace ma annabi maimaita mai magana amma duk abin da ka so ta faɗa sai ya yi mata kaga wannan don ya da daɗa rayuwarta don ya shajja'a a ya sa mata kuzari hmm? ko ba haka ba to kaga wannan kamar mutum ya zo wurin gidan siyarsa ne ya lura da ita game da zamantakewa da mijinta ya ce kuma in kin zauna lahiya da mijin gida mutanen gida ko me kika so ki aika mai ina tsoro miki to wannan kwaɗaitarwar zai sa ta himmantu akan al'amarin kaga wannan wata siyasa ta jara take an mazdariya kaunu jari jara take ko kaunu mazdarin kana shi ma yana aiki irin aikin kana ko wa gairu malin hu kad amila in kana gairu malin min hutumila wala yakurrannaki naki kaunu ki, kaunu jara take jara take kada kasancewar wai kishiyarki a ba'a mafi kusanci minki fiye da ke wa ahabba mahi soyuwa ilan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kawanne ya rude kakki damu kakki maida kulawa da cewa wai abu ke zaman ki ta yi ki kusanci ko annabi ya hifanta yuridu yana da yan aisha kawanne ya waiwaita tunanin ki har ya zama ya shigar da wani nakasi ga zaman da kewa ki da annabi قال عمر عمر يتي وكنا من كفن شيء قد تحدثنا muna ba da labari ko muna tattaunawa anna gassana kabilar gassana a yaman kenan tun ilul khaila suna can suna sama dawakin su takalmi ligazu ina don su kawo muna yaki daidai sun da wanda abin ya faru dama ana rage raɗin mutanen gassana suna can suna kimci za su so su kawo muna garuruwa waɗanda suke da kankara da duwatsu to akwai wani wato tako da aka yi na ƙarfe wanda za a sa fata ciki wanda ba zai cutar da kawai doki ba to sai a soka ma doki saboda gari na mai yawan duwatsu da kankaru to kuma tahiya ko gudu bisa ga duwatsu da kankaru suna cutar da kohoton doki to sai a sa ma doki irin wannan kohoton wanda duk wanda ya kuci doki sai ya zama wannan takalmin da an gare shi na ka bugun duwatsu ba ta haɗe ba ila na ta misali ko hmm. to daidai wannan lokaci wannan abin yawa fa nazala sahibi al-ansari saboda haka sai wannan abokin Na'ubalan tsari sai ya halarci majalisar manzon Allah yau manaubaki ranar jamayayya ce raddarar nan shi ka zuwa ba Umar ka zuwa barasa tunda da ba sun raba kashi Umar ya zo yau shi ya zo gobe faraja ilaina sai dawo rin mu isha'an da isha'i fa daraba babi sai ya buji kohon gidana barban da bugu mai ƙarfi kwalfalfal ga wani ya nuna kenan idan kana zaton mutum ba zai ci kiran ka ba to ya halatta ka buga gambo ne kwalfalfal ya jiya sannan in ya to sai kai mai sallama wa sai shi abokina ce a san mahu yana nan fa fazitu sai ne zaburo fa kharajtu ni ito ilayhi zuwa gare shi faƙala sai yake min kada hadasa da yau ma'amurin azimin umar yau kan wani babban al'amari ya waru a gidan annabi kuntu nake ma huwa menene a a gassanu sun zo ne su yaƙe har sun shigo gari ƙala la a bal a azamu min zalika kai abin ya waru ya wuce wannan ya yi a an kawo mana yayi wani abin tashin hankali na yawa wa ahwalu ya yi ban tsoro ahwalu min al-hawli sallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ne sa kai umar annabi dai ya sake mata ne to kaji annabi ya saki mata ne sai nake in ji umar hafsatu wa hafsa ko ta ta ta yi hasara in dai har annabi ya sake ta fa qad kuntu azunnu hadha na kasance ina zaton haka yushiku an ya kura yana ya kusa ya kasance dama ina zaton wannan abin ya kusa ya kasance fa jama'atu alayhi siyaji sai da satuwa gida fa sallaita salat al-fajr ni sallat subah ma annabi da da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sabko ya taka gida fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiga mashrubatan lahu turaka dai baraya dai wannan akwai hakku ijazin wannan abokin Umar da ya dawo daga mace annabi yoshi ya dawo da isha'i to kaga da ya faɗa mai da isha'i bai yi utula bai ce sannan zai ce ya bincika sai da sa ya sai ko kaga duk dare ya ƙare jijjiri ya yi sai ta ka sako ya sallah ya masallacin annabi kaga wannan yana nuna in ka ji magana ka sa natsuwa ka bi sannu sannu kakka yi kwaramniya ba a samu shula an gane to sai annabi ya shiga mashrubatan lahu turaka dai wata baraya ta gare wanda suke aiki da take tace masu karfi turka kuma an shi tsawon sama an sa abin nan haki can sama kuma an sake wata roma an rufe an yi koha saboda haka nan an yi matakala ta itace an daddarma itace da ya kwai za ka tattaka ka tattaka sai ka kai can sama sai ka shiga cikin wannan rohon can sama ita eh? kan gida sama gida ko <laughs> fa aka zala fiya sai annabi ya kaurace cikin wannan bara ya tashi ma'ana ya kaurace ma mata ne sanya ba zuwa inda suke saboda abin da ya faru wa dakhaltu ala hafsata sai ni shiga inda hafsa fa idza hiya tabki da ce tana kuka kuma ga da ma an ce mai annabi ya saki mata ne gaba ne amma bari ku je da alamani zai kasance jita jita a ce ai an yi kaza ai an ce kaza in mutum cika jin wannan abu sai ya zama makanyaci ko ya zama makazafanci ko ya yi kunya don ƙarshe binciken da Umar zai yi ko guda annabi bai saka ba babu wanda ya saka amma kaga an zo an ce mai annabi ya saki mata ne gaba ne? idan kaga irin wannan yakan waru bisa kuskuren fahimta ka yi magana wani ya fahimce ta kuskuren da fahimta sai ce ce ka ce kaza ko kuma da gangan wannan ta bangaren munafukai kenan shi munafuki ya san sare ga wani magana take amma zai juya ta amma irin wannan da ya zai faɗa ba Umar kaga mutum ne na kirki sahabi ne balan sare kuma yakan hajja ba ya shi ne yake wurin annabi ba a zaton shi ƙarya ko sai dai ya ji magana da bai tantance ta ba sai kuskuren fahimta sai wani ta ga nasu da kuskuren fahimta kuskuren fahimta ko komai girman ka kana iya yi ne komai matsayin ka kuskuren fahimta na iya shiga gari ka kuma kuskuren fahimta yana haifar da matsaloli da yawa shi sanadiyar mushkiloli a cikin al'umma saboda kuskuren fahimta wani ya faɗi magana gaban wani manuwa ce ya ba mai kawai sai yau ciki dai da faɗa ku saboda bai fahimci abin da gani, ba sai da ya mai bayani ce kai ni wata wani gani magana ta kaji abin da gani sai wannan wani ciki da ya sanyi amma shi lokacin da ke magana abin da ya fassara ta suka sai na yake shi ya ba mai na yayi wai mutum na bai kokari kuma ba wai wani wuri an kai koyi ba cikin mutane sun kai mutum saba'in shi yana cikin su kai tsaye sai wuskance shi saboda su ulfahari mugunyar fahimta da wannan abin da yake an saki ya saki mata dai ba haka bane kawai za mu ji karshen hadisi to Umar ya shiga wurin Hafsa sai ga tana kuka fa qultu ma yazkiki nace ma Hafsa me yake sa ki kuka alam akun hazzartuki ashe bai yi miki kashe ba ban shigo gidan gaba ni karkace ki nice ka shedin ki kake yadda ki mai dan annabi magana ko ki kaurace mai ba mu yi haka da ke ba alam hazzartuki haza tun warko bai yi miki gargadi game da wannan abin ba sai Umar yake mata a ballaka kunnan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shin hafsa wai da gaske ne annabi ya sake ku qala tace la adari to ni dai ban sani ba ha huwa zamu zulun bil mashrubati ga hitan ya tsaurace mu ya bar tahowa inda muke na can turaka dai fa kharajtu sai ni da cikin gida fa ci sai ni zo ilmin minbari wurin minbari fa idza a qura aqus dinikin ma jama'a yabki suna kuka yabki ba a ce yabku da bago saboda la'akari da lafazin rahab lafazi ne mufrad amma ma'ana jan jami'i ba abubuwan wasu suna kuka fajalastu ma'ahum sai ne suna tare da su kalilan jim kaɗan sun magalaba ni ma a jin sai dai wata maganar da aka kai min cewa annabi ya saki mata rai sai abin ya rinjaye min gaban iya zama sai na shi wani abu yake fajitul mashrabata mashrubata sai na zo turaka annabi baraya dai Allah ce ji har da Yusuf sallallahu alaihi wanda Allah yake cikin ta fa qultu nake ni gulamin la ga wani yaro na shi, aswa da baki kisa azan li Umar sai ka faɗa ma Umar sai ka faɗa ma annabi ga Umar yana neman izini ya shigo fa dakhala al-gulam sai yaron ya shiga fa kallama annabi sallallahu alaihi wasallam yawa annabi magana ce ga Umar nan yana son ya shigo yana neman izininka sun baraja a sai ya dawo faƙala ya ce ma Umar kallaftun nabiya sallallahu alaihi na ya magana da annabi wa zakartuka lahu na ambace ka gare shi na ce Umar na ya taho fasa mata ya yi shu bai ce min ka shigo bai ce ka shigo ba fan sarrafa sai ni cuya in ji Umar hatta da lasu an tsanna ma arrahat da da wadancan jama'a allazina inda al-minbar wadanda an kusa ga minbari sun magalaba ni ma a jikin kai sai dai abin da ka ji ya rijaye don duk wanda ya ce ka armiyan annabi kuma ya ce an ce annabi ya saki da saboda Allah ya hankali na bacci sai abin da nake ce sake rinjaya ta fajitu da so ba kullu nake lil gulani ga yaron nan ista'azilli ista'azilli umar ka neman ma umar ibni fa da hada ya shiga wurin annabi sun maraja a sanan ya dawo fa qala yake qad zakartuka lahu na ambata ka gare shi saka mata yayi shu bai ce ka shigo bai ce ka shigo ba ثم قال فرجعت فجلست مع الرعد لساتي كوما لزنا دا جماعة الذين عند المنبر ولا أبو المنبر ثم قلبني ما أجد abin nan da kake ji ya sake rinjaya ta bace ta gulama da sake koma wurin yaro فقلت استاذن لعمر فدخل ثم رجع الي فقال قد ذكرتك له فصمت na faɗe ka amma ya ce ka shigo bai ka shigo falan ma wallaitu man sarifan lokacin da nibba da bai ina mai komawa ƙala yace izal gulamu ya da'uni sai ga yaron ya taho shi na kira ta yana umar fa qala kada azna annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi ya ce ka shigo a fa da haltu da shiga ala rasulun wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa multaji'un sai ni cin mai kwance ala da hasirin bisa ga kindin wundi. kindin wundi ma'ana wundi wanda babu zane bisa babu shigila sama kaga wanda ya kwanta wannan saka ta wundi za ta yi shayi ga jikinka in ka tashi ana ganin saka wundi ga wasanka da babu sama shine rimal al-hasir baina huwa, baina bainahu firash ya fasara rimal al-hasir eh, rimal al-hasir ba shi fida tsakanin da wanda kad asara rimal saqa wundi ta yi shayi bitan jiki ga jiki ne sashin jiki ne mutaki a shi na kincire ala wisalata akan wani ido min adadin wanda an kai na can fata hashuwa abin da an ka cika fatan na ka kaba an ka ɗinke fata turarraja kamar rigar ilo sai aka ɗebo haƙƙi na kaba an ka cika sai an ka ɗauki shi na hilon annabi ƙoror ƙoror ka gane ba ta ɗiga hilon ba masallamtu alaihi ni mai sallama in ji umar ɗan hattabi sun makultu su da cewa ana ƙa'imun ina tsaye ya rasulallah a ɓallakata da sa aka kaga shi abin ya sha mai kai shin wai ake ka saki matanka farafa a ilayya basarahu fa qala la ya daga kai da yake bai ci a ni kan manzo jama'a tsarawa to kaga aikin jita-jita ko ko cikin mutane kirki manyan mutane kaga irin abin da jita-jita ka haifarwa bale yan ya ku bayi irin su Allah ka kulta sai ce Allahu akbar kenan in ka ji daɗi ko ka ji mamaki kana ce Allahu akbar sun ma kusa cewa ana ƙa'imun ina tsaye a ta'alisu ya rasulallah ina neman izini ya manzon Allah laura aita ni inda ka ganni wa kunna ma ashar quraishin mun kasance mu jama'a quraishawa na galibin nisa'a muna rijayan matan mu falamma qadimna madina lokacin da muka shigo madina idza qaumun sai ga su mutanen madina mutane ne taklifuhum nisa'uhum da matan suka rinjaya fatabar saman nabi sallallahu alaihi sai annabi ya murmushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qultu sanadaka ya rasulullah law ra'aytani inda ka ganni wa dakhaltu ala hafsa fadda ni shiga wayan hafsa fa qultu da hadake mata la yakurrannaki an na jaratuki kan ya rode ki don abu ke zaman ki ta kasance a mafi kusanci min ki fiye da ke wa a habba mai soyuwa ilan nabi wurin manzo Aisha Aisha فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya murmushi tabassumatan ukhra wani murmushi guda na daban fajalasa sai na zamna ina ra'aytu lokacin da kashi sama ya murmushi to kaga wannan ya nuna kenan in ka ga dan uwanka cikin damuwa to kai kokari ka to da wasu hanyoyi da wasu kalimomi da za ka faɗa da za a sassafta damuwa ce har ka maishe shi daga daurewa zuwa murmushi kaga haka da Umar yake don da jin Umar ya ce a can gurme ya shigo annabi ya kyale har sau uku ko mati ka san cewa akwai wata damuwa ko amma sai ta hanyar sassafta wannan damuwa ta hanyar waɗannan maganganun na kalmomi masu daɗi sai annabi ya murmushi to da ya ga annabi ya murmushi sai hankali ne kwanta sai ya zamna farafatu basari fi baiti duk daga gani na cikin daki ne Ba wallahi ma ra'aytu fi baiti shay'an ni wallahi ban ga komai cikin daki ne ba ya ruddul basara wanda ka sa ka diba ka koma dibawa gaira ahabatin salabatin sai wata fata guda uku jemamma fata jemamma guda uku fa qultu ya rasulullah ud'u Allah fa Allah ka roki Allah falyuwassi ala ummatika yalwata ma al'ummarka fa farisan farisawa wa ruma da rumawa kada wusiya alaihim Allah yalwata musu ga ka kai annabi manzo Allah amma kana kwanci da kindin wani ga ilonka mai kumus kumus a da a cikin kaba ga kahirai cikin jin daɗin duniya wa mawudin duniya an ba su duniya wa hum la ya'buduna Allah alhaji su ba su bauta ma Allah فجلس النبي صلى الله عليه وسلم da Umar yayi magana ga annabi na gincire sai ta hibar wa kana muttaki'an shira gincire fa qala sai ce awa fi hadha yanzu kai Umar kana cikin shakka akan jin daɗin lahira ya yi jin daɗin duniya duk wanda aka ba jin daɗin duniya a bashi jin daɗin lahira ya jin daɗin duniya su bakin su da wannan jin daɗin nan duniya shi kenan ya ƙari kenan asalin abin awa fi shakkin awa fi haza shakkun an ta yabin lukabba awa fi haza ta shukku an ta yabin lukabba magana ce kawai ta usulun laraba annabi ya san umar bai shakka haka inna ulaika qaumun wadancan mutane ne kada kujjidu bayyibatihim da aka gaugauta musu jin dadin fil hayat dunya a rayuwar duniya fa qultu sai ce ya rasulullah istaghfir li manzo Allah to ka roƙan mini gafara to anan mai irin nushan akwai kuskure da in ka juya baya ba su haɗuwa in ka koma shayi na ɗari da hamsin daidai abinda za a gani ba su haɗuwa da hadisi kuma ba cikin hadisin yake ba sannan da wannan shayin na ɗari da hamsin da wannan shayin na ɗari da hamsin da ɗai duka ba nan a wurin su ba ya ɗebo su na mai rubutu wurin haƙi daga mujalladi na hudu shayi ɗari da hamsin da shayi ɗari da hamsin da ɗai na mujalladi na hudu suna an ka sawo nan bisa kuskure amma ba kowa da irin wannan ba sai mai irin namu mai irin wannan nusa amma don mai al-makatabatul ilmiya bai da wata matsala المكتبة العلمية an gane bayan wanda gurin kuma sai ya tsallake babe biyar duk bai rubuto su ba a irin wannan namu ba babe biyar duk bai sawo su ba to kaga akwai matsala saboda haka masu albarkata ba su al'ilmiya ko darul ilmiya cikon nan da ya ce istaga talliya rasulullah manzo Allah ka roƙan min ga haurawa ka magana da ni sai ce fa atazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'u mai irin nauyi da shi sai mazu Allah kaure ce ma mata dai min ajali zalikal hadith saboda wannan labari hina akshatu hafsa lokacin da hafsa ta watsa shi ila Aisha zuwa ga Aisha tis'an wa ishin laila kwana 29 annabi ya kaurace ma mata dai bai shiga wurin su shina can baraya sai kwana 29 kat wa shirin laila dakhala ala aisha ake da lebo dama annabi ya kasance ya ce ma ana bi dakhilin alayhin shahara ba zan shiga wurin matan nan ba har wata guda min shiddati mawjidati saboda tsananin damuwa ce alayhin akan ina ba ataba wallahu da Allah ya zarge shi lima tuharrimu ma a ahallallahu lak to kaga sai ka ba kanka lahiya kai kana sha abin da ya faru gidan annabi da irin damuwar da annabi shiga game da mata to kai ba sai ka ba kanka lahiya ba kai da babakin komi ba balan ma mazan tiskun wa ishiru da laila lokacin da an ga cika kwana ishirin da tara da ala aisha sai shiga wurin aisha fa bada abi ya fara da ita fa qalat lahu aisha sai aisha tace bai da ya shigo ya rasulullah ya manzo Allah innaka kunta kada a kasamta kai fa ka ranke Allah ta da hudu alaina baka shigowa inda mutu shaharan wata guda wa inna ma asbata min ishirin layla yanzu ko kwana tara na ba a cika talatin ba a a adda dama ina bi zai da kwanakin to nan wasu mutane sai ka dauka wai kamar arashi na Aisha kawa annabi da ai baka cika wata guda ba kamar wata magana ta ta zarki ta kawa annabi ba kuma haka ta gani a kamar karance ne ba za ka yi wani abu ba sai wani shiga ya san karance sai ya gaza kai ne sai ya tuna ma da ka. wannan nasiha ne don kaka kare tsaka ko ba nasiha bane to shi ayat haka ne ita fahimtar ta sai an cika kwana latin wata ya cika to kar ya zan annabi ya dawo cikin su tun ishirin da tara wata bai cika ba ya zama kamar rantsuwar da ya yi ta samu kariya don ta tuna mai ba wai gaje na ta kai mai ba kamar wanda wasu ka cewa ila ngare Aisha ba ta wa annabi haka قال faƙala zai annabi ya ce mata a shahar tis'un wa ishiruna ai da ma wata shina ishirin da tara faƙala zalika shahar tis'un wa ishirin da tara sai ko a watan mai tsaya kwana ashirin da tara faƙala aisha sun ma'anzala Allah ta'ala ayatul takhayyuri sai Allah ya saukar da ayat zali in kuntunna turidna Allah fa bada abi sai ya fara da bi awwalan ra'atun farkon mace min nisa'i daga cikin mata ne faktartu sai na zaɓe shi in mace ta zaɓi Allah da manzo ya zana da annabi tau in kuma duniya ta kaso ku ta hoto in sauran kamu in kun tunna turital hayat duniya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila to sai ta zaɓi annabi sai sauran suka ci gaba da zaɓi annabi daga duniya fakatu wani zaɓe shi sun makayyar da sa'a sai ba mata ne zaɓi gaba ɗai kullum wunna gaba ɗai fa kullum misali ma ƙala Aisha sai sun kace irin wada Aisha ta ce nan ku lura maimakon ta ce fa kullum da ma kulki duk da ta gaba da labari amma sai ta ce fa kultu fa kullum da ma ƙala Aisha an gane <laughs> tana da shi kenan tana da wato ta dace in ka fara aikin alheri duk wanda ya biyo baya gare ka kar in lalace rashe ta fara da sun ka biyo ta lokacin da ce ba kunna bisla ma qultu sai ta kila ni ta hito da suna zahiri wani lokaci hitowa da suna zahiri shi na nuna wata nukta da wata abin nan balaga fa kunna bisla ma qul ma kana aisha alhali kuma ita ka magana Mai lokacin da ce sai dukkan sun ka ce wa da minti sai take sai dukkan su sun ka ce wa da Aisha ta ce mafhumun to wannan shine karshen hadisi kun ga irin namu kam waɗannan shahuka guda biyu da ɗari da hamsin da ɗari da hamsin da dai za ka same su can a mujalladi na hudu daidai wannan shayar an gane wanda ma da yanka buɗa baya ka ga an ce fa o ne yawo man yasta ga firo ne fa a ga firo hadisin ya kaci saboda haka sai mutum ya samu wani sayar buhari ya yi photocopin inda babu gana shi sai ya sa wani insha Allah bada tara sati mai zuwa za mu karanta waɗannan babukan da babu ga irin namu kayan sannan ya kamata mutum ya amshi na wani sai ya foto sai ya sa daura da wurin to kuma na da muka karanta yana karantar da abubuwa da yawa duk da lokaci kila fannin sun kai saboda yanayin hadari ba

amma dai za mu aji mu ci gaba da karatun mutum da kila sauran ya an a da mutum zuwa sallah ba to bayan hutun sallah in muka dawo mu ba shi da wannan da zaka in za mu shiga sai mun da kuma kuma koma dai ta insha Allah ya ku da ma Allah da kawa zalim مثلا ما تقول ba اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب